abin tausayi abin bakin ciki yau gidajenmu a cike suke da kaɗe-kaɗe da wake-wake idan uba baya ci uwa tana ci in uwa ba ta ci 'ya'ya suna ji in mazan ba sa ji matan suna ji kai ka ce jin kaɗe-kaɗe da wake-wake halal ne a cikin addinin nan akwai hadari ba kaɗan ba mutum ya zama yana mu'amala da kiɗa da waƙa jin kiɗa da jin kiɗa da waƙa akwai haɗari aljifanmu yau a cike suke da kaɗe-kaɗe da wake-wake da wayoyinmu kai ka ce halal ne mutum a rinka kiransa da waya da kiɗa da waƙa ciki ko ɗar mutane ba sa ji sai wanda Allah ya zaba to akwai hisabi a kai kuma amana ce ta Allah mu gaya muku gaskiya duk mutumin da yake da mu'amala da jin kiɗa da waƙa to ya shirya jawabin da zai gaya mahalicinsa tabaraka wa ta'ala kada-kada da wake-wake na fasikanci wani abin ma zagin musulunci ake yi da shari'a wani abin habaici ake yi wa kyawawan ɗabi'u al'adu na banza na mutanen banza halaye marasa kyau wani waƙan ma da kiɗan ma mutum baya jin ma me ake faɗa amma yana cike a wayarsa ko a kwakwalwarsa sai wanda Allah ya zaba mutane sun san mawaƙa mata da maza na walmughanniyat da masu rawa rukus masu kada jiki da wanda ake kallo a waya da wanda ake kallo a talabishin mutane sun saki jiki Allah ya rufa musu asiri suna da gida suna da wuta suna da sola suna da nefa suna da babban screen a falansu suna kallon abin da suka ga dama suna sauraron abin da suka ga dama ba tare da tacewa mai Allah ya halatta na ji ko mai Allah ya haramta mun na ji ba inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula da jinka da ganinka da abin da zuciyarka ta ƙulla maka gangan jiki ya yi aiki da shi wallahi sai an tambaye ka yanzu wani zai gaya maka sunan mawaƙa mata sama da wallahi sunan mata annabi bai san sunan mata annabi duka ba amma ya san sunan mawaƙa mata duk wata ƙwararriya mai waka da ake jin muryarta 'yar wasan kwaikwayo ko 'yar dirama ko baturiya ko bahaushiya ko me duk an san su su ake manna hotunansu a adaidaita tsawo ake manna hotunansu a motoci ake sa su a screen na waya wasu ma a shagunansu suke sawa a yi shiga youtube nasu a shiga website nasu a yi ta downloadin waƙoƙinsu amma wallah da za ka tsaye da mutum ka tambaye shi nawa ne mata annabi ya gaya maka sunansu wallahi bai sani ba haka mawaƙa maza an san su an haddace sunan nakinsu amma ba a rike al-ashrafil mubashirin bil janna ba sai kaɗan daga cikin inna wa inna ilaihi raji'un kuma da ra'ayoyinsu da matattunsu kuma waka kazantacciyar waka ba waka wacce take mai tsarki wadda take tana koyar da wai tarbiyya ko wani abu ba a'a kazanta ne a ciki da fasikanci da tsiya yau yaran mu duk abin da suke haddacewa kenan in yaro kaje yana tafiya a titi yana rera abu to waka ce ta ɗaya daga cikin waɗannan mawaka ba san husari ba ba san min shawi ba ba san abdulbasit ba ba ras kokoye shi ba ba san shurain ba ba san sudais ba ba san fulan wa illan ba la ya'rifunahum wa innama ya'rifuna asma' al-mughannina wal mughanniyat me yasa saboda kullum abin da ake kunna musu a gida kenan Allah ya rufa maka asiri baka kunna Qur'ani a gidanka sai kida da waka wai wani wai duk shekara sai ya canja kayan sauti kayan daka a gidansa sai ya canja duk shekara ba kayan jin ƙur'ani da hadisi ba mutane su saka tafka tafkan spiku a boot din motocinsu ko kaya ba sa dauka sifika ce kawai jibgegiyar sifika irin wanda ake sata a taro ko a masallaci ita zai sa a bayan motarsa saboda tsabar jin kiɗa da waka muslim aina tarbiyyar islamiyya mu ji tsoron Allah mu gyara gidajenmu mu gyara ofisoshinmu mu takaice mu'amaloli da wannan harka da waƙe-waƙe malamai suka ce mu'amala da kaɗe-kaɗen nan da waƙe-waƙe sabon Allah ne na fili kuma ana yaƙar Allah ne da yaƙar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan musifa ta yaɗu bala'insa ya yaɗu sharrin ya yaɗu wai har mawaki a ƙasar nan mawaki mai waka mai barna mai yada fasadi da barna ya buɗe baki ce wai gudunmuwar da yake ba al'umma wai fi malaman addini saboda yana rayuwa da al'ummar da ba su san kimar ilimi da kimar malaman addini nasu ba kai tsaye mutum zai iya buɗe baki ya ce abin da yake na sabon Allah saboda an yi shiru ba a magana akan wannan abin da yake barna ne fasadi ne sabo ne mutane har sun mai da kiɗa da waƙa ya zama jikinsu kawai har za a iya buɗe baki a ce gudun wanda mawaƙi yake barwa ta fi malamin da yake koyar da sayyid bukari yake koyar da tafsirin alƙur'ani yake mambari yake hudu ba yake karantar da mutane ko yake koyar da alƙur'ani in dai haka wannan al'ummar take an shiga uku in dai har al'ummar nan ta yarda da wannan magana an shiga uku an yi asara kuma an tabe al'ummar da za ta wayi gari tana ba wa mawaka da makiɗa kariya su yi barna su yi fasadi da zai lalata tarbiyyar 'ya'yanku ya lalata tarbiyyar matanku ya lalata tarbiyyar ku ku kanku kuma mu wayi gari muna ba da kariya ga wannan fasadi da barna a cikin mu musulmi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da yawa yawa za ku ga tasirin wannan kaɗe-kaɗe da wake-wake idan mun yi aure kiɗa waka kiɗan da aka ga dama sautin da aka ga dama ba ta cewa. ka je gidajenmu idan za a yi aure ka je tarurrukanmu duk wani taro mai muhimmanci shekara abinda za a buɗe shi kiɗa da waka a tara mutane masu mutunci da muhimmanci sai ga ana kunna musu waka wai in za a entertain wai za a ji daɗi amma wallahi ba za su sa ƙur'ani ba kuma taron duk musulmi ne a ciki sai dai a sa waka da kiɗa wai kiɗa da waƙa har ya zama abun kwalliya da ado fil ummatil islamiyyar muhammadiyya idan an zo biki aure kai tsaye na rantse muku da allah miliyoyin kuɗi iyaye yau suke warewa na gayyato na gayyato mawaƙa da makiɗa kuma yau gayyar makiɗi da mawaƙi akan miliyoyin kuɗi ake gayyatar su na saboda al'umma ta ba su muhimmanci la ilaha illallah ba za a yi wazi ba ba za a yi walima ba ba za a yi nasiya ba amma alfahari ne yarinya ta yi aure idan ubanta wane ne a kira wane mawaƙi a zo a yi kiɗa a yi rawa a zuba mai miliyoyin kuɗi a kawun ɗinsa kafin yanzu sannan a zo a yi mai kari na miliyoyin kuɗi duk wannan al'ummar ce take kuna gani akwai karin da da dala ake yi هذا هو الإسلام هذا هو ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم وما ربنا عليه wannan shine abin da annabi ya koya mana kuma shine abin da annabi ya mana tarbiya masallatan ku suna mutuwa ba ku da injina ba ku da kaza ba ku da wadatattun masallaci yanzu duk garin nan ba wani masallacin juma'a da a cikinsa iyaka dai cikinsa ake sallar juma'a ba sa isa masallatan amma muna kari wa mawaka miliyoyin kuɗi yawanci a waje muke sallah duk masallatanmu yawanci ba sa iya ɗaukan mu saboda ƙarancinsu amma a banzan bazara mawaƙi za ka iya zuba mai kuɗin da zai iya gina ma masallacin juma'a wannan shine muhammadancin shine san annabi kuma wannan shine addini kuma shine shari'a to yau gidajenmu na waƙe wa, gidajenmu na aure da biki a cike suke da kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe akwai matar da ma auren za a ce in dai ba a kira malam wani in dai ba a kira wato mawaki wani ba to ba za a yi auren ba malam yanzu fa ware kuɗi ake miliyan ɗari kaza fa saboda harkar biki kai ne talaka miski ne kake kukan talauci kana cewa baka da kuɗi baka da abinci ƙarya kake yi baka da shi baka da shi wani yana da shi shi ya san ƙarya kake kai dai talaka kawai kai kukan kai talauci talaka ne amma a ƙasar nan akwai masu kuɗi ba su da kuɗin taimakon mutane ba su da kuɗin tallafawa al'umma amma suna da kuɗin da za su yi fasadi da barna akwai kuɗi kuɗin taimakon mutane ne babu amma talaka tabbas yana cikin talauci yana cikin matsi yana cikin bukata amma ƙarya ne mai kuɗi ya rinka shiga cikin layin talaka ya ce wai bai da kuɗi yau ƙarya ne wallahi sai dai wanda bai san mu'amala ku je ku ga in suka tashi mu'amalar su ta kuɗi ku gane cewa ƙaryar talauci ake yi asibitocinmu suna nan azube a banza ba magani ba gado ba likita ba kaza ba kaza likitocinmu suna ta hijira suna tafiya kasashen waje suna neman aiki saboda ba wadataccen albashi ba ba kayan aiki kaza muna kona kuɗi a banzan bazara aka abin da bai kai kawo ba event center kurum dan biki za a yi na yar talaka wallahi sai a bada miliyan biyu miliyan uku ana kama gurin kiɗa da rawa ka je ka ga 'ya'yan musulmi a garin nan in ana biki za ka yi mamaki ka ce ba musulmi ba ne ba tsiraici fiye da yadda kake tsammani ka je ka ga 'ya'ya musulmi yau in ana biki yadda amarya take fitowa da ƙawayen amarya komai a waje hijabi an yaga shi niƙabi an kullar da shi mutunci an zubar da shi a gaban uwarta da ubanta da surikinta da surukanta tsirara abinda ake a coci yau shi ake yi a cikin gidajenmu a unguwanninmu wai birgewa ne mutum attajiri ko yana da kuɗi ko kuma yarsa tana da kaza tana da dama ko mai mulki ko mai sarauta ya zo ya tara biki ya fidda yarsa tsirara yarinya ta fito sai kyalle kawai a kirjinta da ya rufe mata mamanta da cire shi kai ma'aida kuma ku huta gaba daya ku zama shaidanin gaba daya wata pants ɗinta wallahi ake gani pants ta na rantsi da Allah siket iya nan gurin iya gwiwa tsiraici na fitar hankali yanzu bincike ya tabbatar mana rakin da musulmi suke suke fasadi suke tsiraici billahi azimu malam munin sai ya fi na kirista a coci kuma ku je ku ga matan kiristan shigan da suke yi a cocin wallahi wasu nasu ya fi tsafta sama da na musulmi idan ka zo gidajen rediyon mu saka wa'azi sai ka biya saka nasiha sai ka biya wani program na addini sai ka biya amma akwai lokacin da a banza ake sa kiɗa sai a awa guda ana sa kiɗa kyauta kiɗa da waka sai ga awa guda ana sa kiɗa amma in dai za a zo a nemi za a sa karatu ko na abu ka sha kuɗi magana ce ta dubu ɗari kaza a kwata miliyan kaza kaza amma akwai waƙoƙin da a iska a banza ake saka su saboda me kayan shedan ne kuma duk gidajen nan fa namu ne na musulmi ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un maganganu na marasa na kazanta a cikin kaɗe-kaɗe da wake waken da ake inda mutane masu sani ya kamata suna jin kaɗe-kaɗe wani wakar in ka ji wala baka so a daɗa maimaita ta a gidanka ba maganganun soyayya maganganun sifanta jikin mace maganganun zina maganganun luwaɗi maganganun neman maza duk wani kazanta da datti da ka sani duk akwai yanzu yi wannan waka da aka yi a garin nan wannan ban Allah da ya zo yi waka ake ta da kura a garin nan yanzu musulmi ya kamata ya wani abu dan musulmi wanda ya tashi a cikin musulmi waƙoƙi na tada sha'awa na fitina yara ƙanana suna koya yarinya budurwa ta zo ta sunkuya wai saurayi yana sosa mata gadon bayanta ana ana sosa a sosa la ilaha illallah balagaggiya balagagge kun wai ba za a yi magana ba mutane sun kama baki sun yi shiru wajibi ne mai wannan abin ya gaggauta tuba a matsayinsa sanin musulmi muke mu'amala da shi kuma ba shi kaɗai ba da wanda za su yi nan gaba da wanda suka yi a baya da wanda suke shirin yi Allah ya saka wa hukumar tace fina-finai ta Kano da alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi da suke ta ƙoƙarin su bisa kare tarbiyar Kano addinin Kano musulunci da tarbiyar mu kuma wajibi ne mu taimake su wallahi idan sun yi ba daidai ba muna su kansu in sun yi daidai kuma mu taimake su mu daina bari ana yaƙar su musulunci suke taimaka tarbiyya suke taimaka addini suke taimaka yara suna ta faduwa wa da ne ko da jarabawa amma duk sun iya waka yanzu yanzu duk sun haddace waka kai ka ce allo aka rubuta musu ka haddace da to a je ma ana ta jin waƙoƙin har kuma a zo ana koya mutane batsa idan yan indiya sun yi ko yan amerika sun yi ba mu da ikon mu same su ba yan garinmu bane ba yan addininmu bane ba yan kaza ba amma dan harshen mu ya zo ya kuma zuba ido mai shiru ba za a faɗakar da shi ba za mai nasiya ba a'a ba daidai bane kuma duk wanda yake taimakon mai barna da yada barna wallahi shirya ga motsa da Allah lokaci ne za ku yi ku gama wanda ma ka ba da gudunmuwa ka lokacin da aka yi barna aka yi abu ba daidai ba ka fito kai bayanin ba daidai ba ne Allah ko fitar da kai da al'ummarka duk wanda ya bada goyon baya ko a ɓoye ko a fili ko a zahiri ko ya amfani da kujerarsa ko sarautarsa ko mulkinsa ko abu ya shirya kabarinsa da gamuwarsa da Allah Allahumma fashhad ya rabbi ka shaida sani ya ku yan jin kiɗa da waka yana haifar da mutuwar zuciya duka wannan abin da na faɗa daga cikin littafan malamai ne na ciro shi ana sifanta tsiraici ana sifanta sha'awa da waƙa da jin kiɗa da waƙa yake tada mutum sha'awa al'umurul jinsiyya allati tusiru a shahwa al'amura na zina na neman mata tayar da sha'awa musamman ga matasa a zaburar da su akan alfasha da zina kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙen nan da suka yaɗu a gidajenmu da wayoyinmu suna kashe zuciyar musulunci da dukkan tarbiyya ta musulunci ibn mas'ud ya ce ku sani kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe nan yana sababa munafurci yana tsirar da munafurci a cikin zuciyar musulmi ibn abbas ya ce yin bitun nifaqa fil kalbi kamar yadda ake zuba wa ƙasa ruwa tsiro ya fito ta tsirar da shi kamar yadda imani yake ainihin wato ƙarawa bawa karsashi ƙura'ani yake ƙarawa bawa imani zikirin Allah yake ƙarawa bawa imani a zuciya to jin kiɗa da waƙa kuma yana ƙarawa bawa munafurci da nisantan Allah a cikin zuciyarsa ibn qayyim ya ce wani mutum ɗaya bai taɓa sabawa da jin waƙa da kaɗe-kaɗe ba illa wa nafaqa kalbu fa ce sai zuciyarsa ta zama munafikar zuciya in ji ibn al-qayyim ga larabcin wa mata da ahadun al-ghina'a illa wa faka kalbuhu wa huwa la yash'uru matukar mutum ya saba da jin kida da jin waka kida waka kida waka face sai ya wayi gari zuciyarsa ta zama munafikar zuciya bai sani ba in ji ibn al-qayyim da ya san yaya hakikanin munafurci yake wallahi da zai bude zuciyarsa da ya ga munafurci dinkim a cikin zuciyarsa inji ibn qayyim ya sake cewa ba a taɓa haɗa son kiɗa da waka da kuma son alkur'ani a cikin zuciyar mutum ba abun nan guda biyu matukar mutum yana son kiɗa da wake-wake to ba zai so jin qur'ani ba haka kuma matukar mutum yana son ya rinka sauraron alkur'ani to ba zai so kiɗa da waka ba ibn qayyim ya faɗa ga larabcin fa innahu a fi kalbi 'abdin qaddu mahabbata gina'i wa mahabbata matukar mutum ya rungumi jin kiɗa da waka ko a mota ko a falo ko a shago ko a ofis ko a ina to za ka kuma baya sauraron qur'ani kuma bai damu da qur'ani ba babu asara da bala'in da ya wuce mutum musulmi baya sauraron qur'ani to wannan kadai ya isa mutum bala'i yace kuma dole ne ɗaya ya kori ɗaya ko dai qur'ani ya kori waka ko waka ta kori qur'ani haka annabi haka ibn al-qayyim ya faɗa yace mun gani da idan mu a zamanin mu yanda qur'ani yayi nauyi ga wasu mutane da ba su da aiki illa jin kiɗa da waƙa ƙur'ani ya zama musu mai nauyi kai ba sa iya sauraron alƙur'ani da an kunna sai ka ji ana kashe kashe kashe kashe ba za su iya sauraron, amma in kiɗa ne za su ji kiɗa za su ji waƙa ya ce ba sa amfanuwa wa adamu intifa'uhum bima yakra'u al-qari'u ba sa amfanuwa da abinda mai karanta Qur'ani yake karantawa yace ba za ka taba ganin alamar tsoron Allah ko zuciyarsu ta motsa kwata-kwata ba in dai ana karanta qur'ani amma fa idza jaa al-ghina'u in waka ce yanzu yanzu zaka sun sun nutsu ba sa so ana surutu saboda suna jin kiɗa da waka haka ibn al ya faɗa babu tsoron Allah babu takawarsa sai san a daɗe ana yi ibn qayyim yake cewa duk mai kiɗa da waka zai iya kwana yana jin kiɗa da waka amma ba zai iya kwana yana jin qur'ani ba da yana fara jin qur'ani gengedi zai kama shi ballantana ya ɗauki ƙur'ani ya bude ya karanta tunda yana da kiɗa da waga a cikin wayarsa ai shi kenan yau kuma la abin da ke faruwa idan mutum yana aiki kawai sai kunna kiɗa sai sa ya fesa a kunnensa sai ya yi awa biyar yana jin kiɗa da waga ya manta ana rubuta masa alaki yau fa ko tafiya mutum zai mai nisa kawai sai ya saki sauti a motarsa yau fa ko wani mutum aiki yake a ofis kawai sai kunna yau fa ko a kasuwa ne a shago sai a kunna yau in an zo a kasuwannin mu shagunan mu ba ba za ka ji wa'azi ko qur'ani ba sai kaɗan daga cikin shagunan mu sai dai kaɗe kaɗe da wake wake yau fa saboda tsaban ɗaurewa ƙarya gindi da yaɗa fitina a cikin al'umma haka kurin mutum zai zo babban titi irin wannan sai ya fitar da katuwar talabishin sai ya ɗora ta akan karfe sai ya rinka kunna fina-finai almajirai suna zuwa suna kallo da in ana bol ne ake amma yanzu fim fima-fiman da ake gudun su kar a bari yara su kalla wallahi a titi wala yaro za a aike shi sai kayan miya sai tsaya na kaza ko yaro za a aike shi ko kaza ko babba ma sai ga yayi fakin yana kallo a titi za ku rinka gani a yi kiɗa a yi waƙa a bayyana 'yan mata su bayyana tsiraici su rungumi juna su sumbanci juna kowa yana kallo ba a tunanin Allah yana gani kuma kun manta da wannan abun kuma kuna tunanin cewa muna cikin wahala kuma ana cewa muna cikin matsi kuma ana cewa muna cikin kunci amma mun manta da fusata Allah da muke a cikin mu'amalolinmu da ayyukanmu ibn qayyim yake cewa shi yasa za suna fifita jin kida da waka sama da sauraron alqur'ani yace wallahi kaɗan ba za ka taɓa samun wanda wato yake a rayuwa ya fitinu da jin kiɗa da waka ba face wallahi shi fa kowa kasala akan zuwa sallah kuma in dai mutum ya runguma harkar kiɗa waka to za wallahi za yana da rauni akan sallah musamman sallar jami'a masallaci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un babu masifar da ta wuce masifa kuma mutum ya zo yana bautawa Allah da kiɗa da waka akwai wadda su kuma bautar ubangiji shine su daki ganga ai waka a jijjike wannan kuma da shi ake bauta Allah to wannan musiba kullal musiba suna fita hayyacin su yayin da suka ji waƙe-waƙe da kada-kadan nan sama da yanda suke fita hayyacin idan an karanta Qur'ani wani mawaki yace tuliyal kitabu fa atraqu la khifatan lakinnahu itraqu sahin an karanta Qur'ani sai ga sun kifa kai haka kamar tsoron Allah ne ina ba tsoron Allah sun fi son kiɗa da waƙa da ganguna suke bugawa sama da su yi ƙur'ani inda haka ne da sai su kunna ƙur'ani su ya ce idan aka kunna waƙa da kiɗa yadda ka san jaki yana ma yana zambar zambar zambar zambar saboda an kunna kiɗa da waƙa yanzu haka kawai fa mutum zai buɗe talabishin a gidansa kawai za a kunna tasha ne kawai rawa ne kawai wasu suke ana kiɗa suna rawa kawai ya karye na sai ga mutum tun yana tsaye yana nadewa yana nadewa yana daya sai ya ji har ƙasa ya dada tasowa yayi bangaren dama yayi yayi yayi ya dawo wallahi wata rana ina tafiya na ga wani yaro almajiri a bakin titi mala yana irin wannan rawa almajiri mai allazi da yana wata irin rawa yadda ka san wani karamin arne ne a ina ya ji a gidan uwar gidansa a ina ya ji a shagunan da ake sawa a ina ya ji a gidan rediyon garinsu a ina ya ji a waya a waya a waya a waya da yara yau suke kallo wani maza ne sallah wani nau'in saka hula daga irin su yaran mu suke sawa nau'in saka wanduna daga irin su yaran mu suke sakawa riguna irin su yaran daga mutum yana tafiya yana magana irin na mawaka ana mamin ana wani wane ne la ilaha illallah yan mata sun canja su, sun canja tarbiyyarsu ta addini yar musulmi amma ta fita daga sifa ta islamiyya ka je ka ga yadda suke idan ana bukukuwa malam har da tsofaffi da ta ake zo ana taron biki su suna rawa Wa ya kira uwar ango ta zo ta rawa uwar amarya ta zo ta rawa habba ummata muhammad habba wallahi ba tarbiyar musulmi bane ba hushe ba fulatani ba ba ta mu da mutuncinka da darajarka wai 'ya'yanka za su yi aure a kira ku taro za a yanka kek a kunna kiɗa 'yarku ta zo tsirara a kunna mata kidan ango da amarya daban tana kada jiki kuna kallo sannan a gama kuma a zo a ce a sa na uwar miji da uban miji ko na uwar amarya da uwar amarya duka mu muke yi da kudinmu muke biya sai daga baya sai a zo masallaci a ce a taimaka da addu'a ana sace mutane danci yayi yawa wallahi da saura wallahi sai mun gyara tsakaninmu da Allah ɗan kwana musulmi akwai waɗanda Allah ya jarabe su kuma kullum ba abin da suke sha'awa illa sautin mace waƙan mata namiji ne amma duk waƙoƙinsa na mata ne shi ba abin da yake samun gamsuwa irin ya ji waƙa ta mace wayoyin mutane a cike suke kai wani labarai ma zai buɗe bbc ko ya bude Amerika ko ya bude ina ne wanda ake kallo kawai akwai wata mai labarai da ta iya tsiraici kawai dan yaje rinka kallon kirjinta yana kallon gashinta yana kallon fuskarta yana kallon kwalliyarta sai ka dara ka wance ta iya kwalliya maye na banza ka gama ganin ta har ka mutu ba ka da ita ba ba abin da kai suka yi mata kuma wannan din da ta fi ka ta sa maka sababin da zaka halaka in banda mai ta ba ta irinka mutum ya zauna a talabishin yana sha'awar wata wai mai labarai wai wata mai news wai wata mai network wai wata mai kaza ta zubar da kai ta zubar maka da imaninka kuma ta tsallake ka don ba kai babu haduwa da ita ibnu hazam duk da an san ra'ayinsa amma sai da ya tsananta magana ya ce haramun ne mutum musulmi ya zama yana al'iltizaz yana jin daɗi na sauraron waƙa ta mace ko sautin mace haram ne sai mu gyara ku sani cewa musulunci baya haramta wani abu illa akwai cuta a ciki duk abin da kaga shari'a ta haramta shi to wallahi akwai cuta a ciki ya tabbata cewa kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe suna da cututtuka da yawa da cutarwa da yawa shekul islam ibn taimiyya shi ya faɗa ba ni na faɗa ba cikin littafansa da yawa da maganganunsa ya ce ai waka da kaɗe-kaɗe ai shine giyar rai ai giya taran ɗan adam akwai giya ta gangan jiki normal giya da aka sani akwai giya kuma taran ɗan adam ya ce wallahi waka da kaɗe-kaɗe da wake-wake barnar da take yi wa ɗan adam sama da barnar da take yi wa mashayin giya in ya sha giya wanda ya ɗauki kofin giya ya sha da wanda ya kunna kiɗa ya ji kiɗa ya shiga jikinsa barnar da zai masa ya fi na wanda ya sha giya in ji ibn taimiya. ya ce sau da yawa an samu mutum da ya zo ta dalilin jin kiɗa nan da waƙe-waƙen nan wallahi sai ya je faɗa shirka ya ce hallafihim shirk alfasha zalunci fa yushrikuna wa yaqtuluna nafsa allati harrama Allah wa yaznun wallahi da tsabar waka waka in ta ratsa dan adam za a iya kama shi wallahi ana waka nan ana rawa a ja shi zina da waka ne kammalallen mutum daga jin waka ana jansa ana rawa ana rawa ana rawa har mace ta zo ta rungume shi shi ma rungume ta akwai mutanen kirki da ake ta yada hotunan su an je taron biki da su da amare da kawayen amare da wannan kida da wakan ya ziga su sai ga suna rungume mace suna sumbantanta a gaban al'umma matar ka ce ka je ka yi a boye da ita ka samu lada amma ba ka yada alfasha ba kawayen amarya da abokanan ango a rungumi juna a rikire akwai inda aka zo aka yi gida aka yi gida aka ce light off a kashe wuta wallahi sai a kashe wuta kowa ya rungumi dan uwan shi me ya jawo jin kida da waka ina dada maimaita mana a wannan events event center da ake ta lalata mana a gidan rediyo da muke zuwa Da inda ake zuwa kai baka yi uwar yarinya ba ce mata kwalliya ba sai a je a kai wasu katti su mata kwalliya yanzu a garin nan fa akwai inda ake zuwa fa maza ke yi wa amarya kwalliya fa ya muhammadawa namiji zai ajiye amarya wai shi ya ya karanta dressing da makeup zai zauna ya rike hoda da hancin amarya yana yana dangwala mata akwai fa inda suke yi wa mata kitso fa namiji ya yi wa mace kitso yarka matarka ka ba da dubu ɗari biyu a je a yi wa matarka kwalliya amma wani kato ne balagagge ba inda ba sa tawa a jikinsu kaɗan ne daga cikin wuraren da ake wannan kaga mata ne suke wa mata yan ba a ce ka da amarya ta kwalliya ba amma wallahi haramun ne namiji ya je ya bude cikin mace yana mata ado kai da yake banza ne kai amaryar taka sai wani namiji ya mata kwalliya a kawo maka ita wanka ɗaya ta wanki kwalliyar Ba ka da kishi da yus kar wani yadda zai aurar da yarsa ko zai auri wata yarinya ta kafa mai shari'i ka fasa auren ka ce in dai sai kin je wannan gurin ba za a auren ba kar ka goyi bayan barna shi yasa kuke auren 'ya'ya suna farkawa da kun aure su kuke haifan 'ya'ya kuna suna bude baki sai su fara baba uwa ka baba ubanka abinda yaron ka zai fara ya zage ka saboda kun saba wa Allah dama a wurin damun magana a yi kida a rawa a runguma amarya series of parties ake yi series na party a je can a canja kaya sau goma sha biyu a je can a canja kaya sau ashirin da ɗaya a je can a canja kaya a yi kiɗa a yi rawa samari da maza da mata a haɗu a ci abinci a zo da motoci a yi alfasha a yi a gama su zo su barka kuma ka koma gidan haya ka zauna gidan haya sun kashe ma miliyan kaza a wajen biki ba ka da buhun shinkafa kwaya uku kana mata ciki watan tara ka zama almajiri miskin muh mafi basira babu da wannan kudin da za su kama ma da wannan sun haɗe ma kudin ka zuba su aljihunka wallahi ka je ka ƙara jari ka sai masara da abinci ka ajiye ka ta salatu annabi ku haifi ya'ya masu albarka ya ku yin uwana malamai suka ce alghina'u ruqyatu zina jin kiɗa da waƙa hanya ce ta zuwa a yi zina da yawa tarihi ya tabbatar da saboda tsabar jin kaɗe da waje sai su fara tunanin mata da ka fara jin kiɗa da waka to mata za ka fara tunawa kuma da ka fara jin kiɗa da waka za ka fara idan ka yana neman ya gama ce haka ita ma haka malamai suka faɗa wani ya ƙware ya narke a cikin wannan harkar bai da ƙur'ani a falonsa bai da ƙur'ani a wayarsa bai da ƙur'ani a rediyonsa baya jin ƙur'ani a shagonsa amma musulmi ne yana salatu annabi wai yana son Allah yana son manzon Allah yana son shari'ar Allah wai shi masoyin Allah ne amma ya dattar da zuciyarsa da kaɗe-kaɗe cikin abin da zai magance mana wannan fitina malamai suka ce a nisanci jin kiɗa da waka a rediyo a nisanci jin kiɗa da waka a talabishin kana kunna rediyo da kaji kiɗa da waka kashe ko rage in sun gama ci gaba da jin labaranka idan talabishin ne labarai kake kallo ko na baki kallo mai amfani a gare ka da an zo an shigo da masu rawa da kaɗe-kaɗen nan kashe canja tasha kuma ina jan kunne yan uwana wallahi ku daina zama da 'ya'yanku kuna kallon talabishin ana nuna tsiraici ina tabbatar muku 'ya'yanku za su yi tsiraici wata rana ina daɗa jan kunnen iyaye mata masu sawa 'ya'yansu katun da maza da suke sawa 'ya'yansu katun a sawa yaro katun a katun akwai kiristanci yau a katun akwai koyawa yara yahudanci yau a katun akwai koyawa yara zina wannan yan aljanun da ake nuna wa yara in har za ka kunna wa yaran, ka tabbatar ka gan shi ka tsarkake shi ka ci a gan shi kuma ina daɗa kira ga masu gida masu alfahari da Allah ya ba su data da dama ka tabbatar da wani tasha da wani tasha ake gani a gidanka na rantse maka da Allah ɗaya akan wannan mambari duk uban da ya sai kayan kallo ya zuba a gidansa bai tsaya ya tace ba in ka mutu kana kabari duk abin da suka sai Allah ya kai maka wallahi kamar shi ka kafa musu hujja ka ce banda tasha kaza banda tasha kaza banda tasha kaza wani ya zo yana magana ai wallahi na yi na sun yi su daina na ce ba ka ɗaukan tabarya ka fasa talabishin ɗin ka fashe ta gaba ɗaya ka batta a fashe ka ce ta wace a saki kallo gani dan me za a jefa ka a wuta kana kallo ba ka ɗauke ta gaba ɗaya ka sayar da ita ka siyo masara ka kawo a ci gida nawa ne suke rayuwa ba talabishin ba tv sai me zai same su wai wallahi yara sun fi karfin mu mata a ka fi karfin kanka zaka gane bayani radda ka kwanta a kabari cire ta gaba daya ka ce an daina gani in mutuwa za a yi in ba a ga drama ba ko ba a ga fim ba a gidanka a ta mutuwa Karyar banza karyar wofi samun guri da saba Allah mutum ka ji musulmi gidansa kullum gida da waga ga shaidanu shi yasa duk yawanci matanmu da 'ya'yanmu duk aljanu ne da su ku je ku tambayi malaman rubiya su gaya muku galiban aljanun da suke kama mata galiban aljanun da suke kama yara wallahi saboda dalilin kada kada da wake wake ne a gidajen mu ba hijabi a gidajen mu ba tsarki ga mutum ahlus sunna mai addini amma gidansa malam kazantaccen gida in kai wasa talabishin din gidanka sai ta kai ka jahannama wallahi tibin gidanka wallahi in baka yi ba dan fa amma bi ni'mat rabbika fajir wal thumma la tus'aluna yawma idin ani na'im ni'ima ce ubangiji maka ka fada to kuma wallahi sai an tambaye ka akan wannan ni'ima abu na ƙarshe ya koyan uwana, Allah ya haramta a ji kiɗa Allah ya haramta a ji waƙa kamar yadda aya ta zo cikin suratul isra'i aya ta 64 malamai sun yi bayani واستفزز من استطعت منهم بصوتك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم da maganar zina da tara 'ya'yan zina duk ayan tana magana a cikin yadda su ibn abbas suka faɗa su imam mujahid wasanni na banza kallon wasanni na banza marasa amfani kallon kada kada da wake wake duk suna cikin wannan aya din da zuga mutane da shaidan yake yi su yi zina fil aulad su samu ya'ya na banza ya'yan zina yanzu mutum baya jin kunya zai dauko wani da ya rinka kawo shi gidansa yana hada shi da yan an yi magana sai ya ce ai ɗansa ne ai Dan na ina ɗansa ne da ya samu a wajen wance na rantse muku da Allah daya akwai 'ya'yan da yanzu ana kawo su wasu gidaje su 'ya'yan gidan sun san ba uwarsu ce ta haife shi ba ba kuma na ubansu ne na sunna ba kawai ko shi yake yake kawo shi yake raba shi a banza isa same shi Yayan banza ba a ma jin tsoro wal iyadu billah manzo Allah ya ce za a samu lokaci zai zo a ƙarshen zamani mutane za su rinka halatta ainihin wato fajirci da zina da kayan kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe alhira wal harira wal khamra wal ma'azifa za zo canja musu suna su rinka kiransu ba da sunansu ba don haka muna Allah wadarai da waƙa da aka yi a garin nan duk da ba a garin nan aka sake ta ba an je wani gurin an sake ta ta fasikanci bai halatta ba uba ya bar 'ya'yan suna jin wannan waka a gidan shi bai halatta ba wani gidan rediyo su saka wannan waka ya ana ji bai halatta ba wani mai downloading a waya ya sa wannan waka ai Allah wadarai da irinta da makamanciyarta akwai wanda aka yi sun fi wannan mamuni amma in muka zuba ido muka kyale ana yin fasadi ana barna ba mi magana ba to haka za a zo a lalata mana tarbiyyar mu muna zaune a gida an bar mu da kayan gemu kawai da cafane da haka ku kiyaye gidajen ku san abin da ayanku suke ji ku san abin da matan ku suke ji ku san abin da matan ku suke kallo a tv tv television television tashoshi tashoshi na banza da ake kirkira da yaren hausa Dan a dulmiyar da ku Dan a canja muku ɗabi'a Dan a canja muku tarbiyya Dan a raba ku da ƙur'ani a raba ku da sunna a raba ku da al-akhlaqul islamiyya suna nan barkatai gidajen radio, gidajen television gidajen wane ne gidajen wasa gidajen rawa gidajen kida, gidajen shakatawa suna nan amma ka zama mai rariya kana ta cewa ina ya kamata ka je ina ya kamata bai kamata ka je ba Allah ubangiji tabaraka ta'ala ya taimake mu ya ba mu ikon tsayawa akan gaskiya abu na ƙarshe muna amfani da wannan dama a wannan mambari mai albarka muna miƙa jaje da dukkan al'umma musulmi na kano da wanda suke wajen kano da wanda iyalansu suka fada ciki na rushewar wani gini a kasuwar beirut ko na makamancin wannan mai hawa kaza da ya rikito ya fado ya kakkashe mutane ya raunana mutane ya illata mutane na farko dai a gari irin na kano birni irin na kano a babbar kasuwa irin wannan shahararriya wanda mamallakanta mutane ne multi multimillionaires da kuma gwamnati take da alaƙa da wannan guri a ce irin wannan gini ya rikito ya faɗo wannan ya nuna kenan yawancin gine-ginen da ake yi akwai hadari a kansu ai ginin da ya fi kowane gini muhimmanci a inganta shine na kasuwa saboda shine mutane da yawa ba a irgawa suke hawansa kuma ba a san iya shekarun da zai yi a rushe shi ba kowane gini fa masana gini suna cewa yana da expiring date nasa kamar yadda madara tana da expiring date kamar yadda kaza na expiring date gini ma yana da expiring date yanzu wannan masallacin wannan masallacin da aka gina shi akwai expiring date din da ya kamata in yi shekara kaza a rushe shi al'ummar da suke rayuwa a wannan lokacin su rushe a sake gina shi amma muna yi haka muke ta rayuwa da mu da kakanninmu da jikokin a cikin gidajenmu ba abin doka da oda ta gini so na farko muna addu'a ta musamman Allah ka ji kansu ka ba su shahada duk wanda ya mutu musulmi gini ya fado a kansa shahidi ne wannan shine abin albishir ga iyalan wanda suka mutu haka annabi ya faɗa sahibul hadami wanda gini ya fado a kansa ya mutu in dai yana musulmi da imani ba mushriki kafiri ba to insha Allah dan aljanna ne ya samu shahada to kaga wannan abin almusu albishir ne cewa insha Allah muna kyau da sun samu shahada abu na biyu to ba wai dan an samu shahada kuma a ci gaba da sakaci ba ko yan kasuwa ku yi ku rinka gaya wa kanku gaskiya shagunan da ake ginawa sababbi da tsofaffi da wanda suke shekara ɗari a gine a rinka mitin a saurara a duba a gaya za a samu gyara kada a zo a maimaita irin wannan irin wannan mamakon ruwa da ake sakewa ruwa mai yawa yana sakin gini mai shekara barkace sabon gini ma yana iya zubar da shi ballanta wadda shekaru ku duba gidajen da kuke a cikin kasuwanni akwai masu shekaru sun fi ku shekaru ku yi tunani ku gaya za ku gyara ginin su a renovating din su a sake ginin su sannan duk wanda zai sake gini in dai na kasuwa ne ina kira ga hukumar kasuwa lalle kar ku bari wani son zuciya shiga sai kun shiga kun yi ruwa da tsaki kun tabbatar da ingancin ginin nan kafin a gina shi don kare zo ya kashe mutane sannan gwamnati uwa uba da hukumar da take kula da harkar gine-gine to ga aiki ya same ku ga aiki ya same ku ku sa ido kada a ce ai Allah ne ya kaddaro na'am Allah ne ya kaddaro amma Allah ya nuna mana billahi azim akwai ginin dukan da ba su kai wannan ginin ba suna nan kuma da mutane ɗaruruka da kaya miliyoyin kuɗi a ciki da aka yi ƙoƙari a gyara gwamnati ta sa ido kuma lallai ne gwamnati ta bi kadu ga wanda ya gini ko wanda yake da kwangilar ko wanda yake da waya a duba a ga in akwai sakaci a ciki a biya mutane diya matukar akwai sakaci da san zuciya da ganganci to waɗannan iyalai suna da hakki a biya su diya idan ku babu sakaci kaddara ce Allah ya kaddara to shikenan sai a haƙuri a yi addu'a Allah kiyaye gaba wannan ita ce jaje da muke wa al'umma Allah ya kare mu da karewarsa Allah ya zaunar da mu lafiya ya raba mu dukkan fitintunan tashi hankali ya sa aljanna ce makomar mu Allah ji kan wanda suka yi shahada suka mutu a wannan wuri mu ma Allah ubangiji mu santa ina za mu karasa ba Allah ka ba mu kyakkyawan mutuwa Allah ka yafe mana ka dukan iyayen mu ka dukan magabatan mu Allahumma izzana wala tudhillana wa akrimna wala tuhinna wansurna wala tansur alaina wamkur lana wala tamkur alaina wa asirna wala tusir alaina wansurna ala man baga alaina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin